Kalangu, Haka take studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamma ada ne zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni ta gabatar da ranakun zaɓuka a ranar Asabar. Shugaban Seni ɗin ya buƙaci halartar dukkan jam'in siyasa na ƙasa domin shirya waɗannan zaɓuka. A cikin da'irar birnin mai ta biyar mazauna bakin kogin isa na Nungare suna fargaba da halin shingayen kariya daga da ke kare su da barnar baciyar kogin. ana hukunta mayan laifukan yanar gizo cikin kundin shari'a da kuma doka kan laifukan yanar gizo a Nijar. Karin hasken juju goje maimuna a cikin rahotonmu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya mutane shida suka mutu sha biyar suka ji rauni daga cikinsu hudu sun je mugun rauni shine sakamakon wani haɗarin mota da ya faru wajen karfe shida na safe na ranar yau litinin 27 ga watan Juli a tazarar kilomita 44 daga Arlete bisa hanyar da ke zuwa cirozirin tsakanin wata bisa da wata motar da ke ɗaukar mutane Arlete da Cirozerin waɗanda suka jikata an karbe su a likitar arlet a cewar magajin garin arlet mauli abdurrahman da musa mamman ya tuntuba ta wayar tarho Sudan cin an yi shi a kilo 44 bisa hanyar arlet zuwa Agadas. Kenan daidai an hita arlet ne karfe 6. Mota ce wadda take transport ba bis ce amma bisosi na dakin nan. Ita da wata da ake kema G5 irin masu transport na daga arlet zuwa Tirozirin. Eh, wannan bis ya shiga wannan G5 ya taushe ta. ya tebe su ta rabu sun ci da suka rasa rayuwarsu a nan inda aka yi kafiyance kuma guda goma sha biyar suna asibitin somayir da ake musu magani. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta Sani ya gabatar a ranar Asabar da jadawalin zaɓe da aka ma gyaran fuska da ya tsaye da ranar 13 ga watan Disamban shekara ta 2020 domin zaɓen ƙananan hukumomi. Zaɓe zagaye na farko a ranar 27 ga watan Disamban shekara ta 2020 kana zagaye na biyu na shugaban ƙasa a ranar 21 ga watan Fabrairun shekara ta 2021. Metar Isaka suna ya bayyana cewa yana ganin aiki ya fara don haka yana buƙatar halartar duka jam'in siyasa domin ganin an shirya zaɓuka na gari. Ƙarin hasken Aladuwa Adamu Amadu makaddashin shugaban Seni a cikin rahoton Michel Deji. Allahu daga nan zuwa lokaci kaɗan komi da komi zai wakana. Mai bisa wannan akwai 'yan ƙungiyoyin siyasa wanda suka buƙaci wannan girgam a bincike shi don a samu a ga shi ne muka ce gurin hukumarmu a ce kowa da kowa ya ta yi zaɓe tun da fi sabilillahi kamar inda mutane suke cewa mu mun yi imani ba haka nan bane ba kuma duk wanda yake shakkun aikin mun ba shi dama ya zo ya diba kakani muke aiki ba ka koma kauye ba ka yi kaca wani wani ne ko wani ya abu kaza wani bai abu kaza ba zo diba ka Allah ne kadarta muke wannan wurin amana ce kasa ta dora mana kuma insha Allah wannan zabe za mu yi shi kamar inda ya kamata da muka ce wani shi ya ce to insha Allah shi ne ci halin lalacewar wasu shingayen kariya daga hawan ruwan kogin isa na karuwa lamarin da ke kawo fargaba ga mazauna ƙauyen nungare da ke cikin yankin yamai na biyar a cewar magajin garin ƙauyen bubakar atiku al'ummomin ƙauyen na fatan ganin an gyara waɗannan shingayen kariya yadda ya kamata duka a cikin rahoton muktar hamadu Ana iya cewa akwai haɗari ganin yanayin madatsar ruwan da aka yi ta lalace. Akwai buƙatar a duba idan tana iya riƙe ruwan a wannan lokaci na ruwan sama na damina. Saboda gaskiya tana cikin hali na zaizayewa. Madatsar ruwan ba ta rubce ba kamar yadda ake faɗa. Ko da ta rubce to ba a nan ɓangaren mu na na ware ba. A nan gaskiya gurin madatsar ruwan a yi masa aiki mai kyau sai dai bai hayo sama ne ba. Ban sani ba tare da tum batsa ruwa idan suna iya ci gaba da rike ruwan saboda idan ruwa suna hayowa har zuwa wani mataki akwai yiwuwar abin ba zai riƙe ruwan kogin ba gwamnati gaskiya ta iya matukar ƙoƙarinta idan da son samu ne muna son a yi mana madatsar ruwa ta gini da zai fi kyau amma gaskiya sun yi aiki saboda ya yi kariya ga al'umma fassarar muntari muhammadu gungun 'yan nijar masu himmatuwa kan shafukan sada zumunta da ake kira Niger Cyber Citoyen ya shirya wani aikin shuka itace a kiwon makabartar musulmi ta unguwar Yantala a ranar Asabar. Wani aiki ne na tsawon shekaru uku domin kula da waɗannan itatuwa da aka dasa. In ji jami'ar wannan aiki Amina kai la a cikin rahoton Michel Deji. Tsari namu tsari ne na shibka itace gangar makabartar Yantala. Kunga ko shugaban tawagar babban birnin Yamai ma ya zo ya goya mana baya. Muna jiran mu ga babban birnin Yamai don samun samun wani wuri inda za mu kuma sake aikinmu. Tuni game da wannan shifke-shifken da muke yi, mai mahimmancin ba shifkawar ba ne kulawa da su ne kowace shekara uku ga watan ogis ana shifka itace miliyoyi a kasar Nijar amma shekara mai kewayewa shiru ne sai a ga kuma a wurin ne ake sake shifka itace shi yasa mu burin mu bin itacen nan sau da kafa a shekaru goma a ce itacen nan sun tashi zai zamanto mana abin alfahari mun ɗauki wanda zai kula da su da kuma ba su ruwa mun kewaye su don kare su da dabbobi kuma a wata sau ɗaya ɗaya daga cikinmu zai zagayo don biyan wanda ke kula da su da kuma gani in ba su da wasu matsala tsari ne da zai kwashe shekaru uku yau mun shifka itace 61 shugaban tawagar babban birnin yamaima ma ya ce mu kara da hakan amma za mu ga abin da za mu yi a bayan sallah Fassarar Rakiya Arimi, Club Club ɗin kwallon kafa na birnin Zandar sun fitar da wata sanarwa inda a cikinta suka yi Allah wadai da abin da suke kira da shishigin shugaban ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasa Fenifoto da kuma ƙungiyar yankin cikin harkokin cikin gida na waɗannan Club Club na Zandar. Gundarin sanarwar tare da Sumaila Abdulrahman na ƙungiyar alkali Nasara Club ɗaya daga cikin waɗanda suka sa hannu kan wannan sanarwa a cikin rahoton Mamman Mustapha Sani. Wannan yanayi mai tattare da hazo da kuma ta da hankali a kan yanayi da sha'anin kwallon kafa da kungiyoyin kwallon kafa suka shiga a cikin wannan birnin namu na zandar inda shugaban hukumar kwallon kafa fenifut ne umul aba'isan wannan inda suna aikata yadda suka so ne a bangaren jagoranci na kula da kungiyoyin 'yan wasan kwallon kafa maimakon a samu ci gaba sai suna bin hanyar rarraba kawunan jama'a A bisa duka waɗannan abubuwa ne mu ƙungiyoyin 'yan wasan ƙwallon ƙafa da muka saka hannu bisa wannan takarda muna tambayar shugaban hukumar ƙwallon ƙafa Fenifot ya sauka ya fice dangance da kula da shagorancin ƙungiyoyinmu. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa Fenifoto ta gudanar a yau da safe a cibiyarta da raba kuɗin musamman na ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta ƙwallon ƙafa game da cutar COVID. Kusan miliyan guda da jika ɗari na dalar Amurka ne aka baiwa Nijar. Daga cikin waɗannan kuɗaɗe dala ɗari biyar domin bunƙasa ƙwallon ƙafar mata a cewar Suleiman muhammad da waɗannan kuɗaɗe sun shafi cike asarar da club club suke yi da sauran kayayyaki na abokan kula da harkokin ƙwallon ƙafa na mata duka a cikin rahoton Muktar Hamadu. ganin buƙatar gaugawa da ke akwai kwamitin zartarwa ya ɗau matakin biya kamin lokaci kuma a kan jaddawalin rarrabawa kamar haka club super liga miliyan biyar su goma sha hudu miliyan saba'in club league national miliyan biyu club ishirin jimillar miliyan arba'in club na league regional miliyan ɗaya na sefa su saba'in da ɗaya suke jimillar miliyan saba'in da ɗaya ƙungiyoyi na jiha su takwas jimillar miliyan takwas alƙalan wasa miliyan goma kwamitin ƙasar Omat da supervisor miliyan biyar. Rukuni daban-daban na masu koyarwa ta hugogin ƙasa miliyan takwas. Ƙungiyar matasa miliyan ɗaya. Ofishin rediyo da talabijin na ƙasa miliyan biyar. Haɗakar ƙungiyar 'yan jarida masu ba da bayanin wasar motsa jiki ta ƙasar niger miliyan uku na sefa. Stade General Saini Kunce miliyan uku. Stade Municipal miliyan ɗaya da jika ɗari biyar. et le stade municipal 1 500 000. Daga ranar 1 ga watan Agustan shekara ta 2020 za a buɗe iyakokin sararin samaniyar Nijar kuma za a dakatar da ɗaukar nauyin killacewa domin killacewa ta ƙashen kai abinda kwamitin ministoci na yaƙi da cutar COVID-19 ya ɗauka a yayin wani taro da ya gudana a ranar Alhamis 23 ga watan Julin da ya gabata a nan mai Don haka gwaje-gwaje yanzu sai an biya a cewar jaridar Louis Sahel kwamitin ya shawarta jikka bakwai da rabi na gwajin gwajin gaggawa kuma jika 30 na gwajin pcr dukan waɗannan shawarori za a duba su a taron ministoci a nijar sabbin masu cutar covid-19 takwas aka samu a ranar 26 ga watan julin shekara ta 2020 bisa gwaji kan mutane 204 da aka ma gwaji dukkan waɗannan sun shigo ne a cewar waɗannan wannan sanarwa ta ma'aikatar kiwon lafiya zuwa wannan rana a Nijar bisa takwas na mutanen da aka ma gwaji biyu sun harbu da cutar covid daga cikinsu tara sun mutu da bakwai sun warke kuma 36 na ci gaba da karɓar jinya. Barka dan uwa, kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. kar ka fita daga gidanka. kada ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kada ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi mu'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu sai rahoton mu na musamman a cewar doka mai lamba 2019 da 33 ta ranar 3 ga watan julin shekara ta 2019 da ke hukunta mai laifukan yanar gizo a Nijar akwai ta fuskar yaƙi da laifukan yanar gizo laifuka a cikin kundin hukunci da kuma doka kan wannan laifi a Nijar waɗannan laifuka ana hukunta su sosai ta hanyar kotuna yana kai ga karɓe kayan aiki da hana watsa sakonni ta shafukan sada zumunta ko kuma ta wata na'urar kwakwalwa har zuwa hukunci na kashedi da na cin tara. Mu karin hasken goje maimuna gazibo a cikin rahoton Bilkisu Hamidu. A fannin aikata laifuka bisa kafafen yada labarai na zamani cewa da yanar gizo, waɗanne hukunci ne aka yi tanadi a fuskar kundin shari'a a bisa wannan laifi a Nijar. Da farko barazana ce, kuna iya yin karamar barazana, kuna iya amfani da yanar gizo don yin barazana. Akwai kuma ha'inci, kuna iya amfani da shafin yanar gizo ko WhatsApp ko kuma Facebook don ku ha'inci mutane. Za ku iya zaluntar wani ta hanyar yanar gizo in kuka watsa wasu abubuwa da ke taba ko akan mutuncin wani ta hanyar facebook whatsapp laifi ne kan dokar labarai da kuma cikin dokar aikata laifi ta hanyar yanar gizo misali in kuka aikata wani laifi ta hanyar kafar yanar gizo ko facebook an bukaci da juju da ya yi taka tsantsan don ya sa shari'ar ta yi tsanani waɗanne hukunci ne aka yi tanadi a cikin kundin shari'a da kuma doka wacce take magana bisa bisa aikata laifuka a bisa yanar gizo. In an ɗora wa mutum hannu don aikata laifi ta hanyar na'urori, shari'ar za ta umarci da a amshe kayayyakin aikin da suka sa aka aiwatar da wannan laifin. Yana iya yiwuwa wayar hannu, na'urorin kimiyyar kwamfuta shi ake cewa ƙarin hukunci. Hukuncin zai kuma hana sa wasu wasiƙu na ɗan lokaci ko na kullum a kan yanar gizo da suka sa aka aiwatar da wannan laifin. Juju yana iya ba da umarni kan duk dukkan mutumin da ya aiwatar da laifi ko mutumin da ya cancanta da a sa duk abin da ya kamata don hana shiga ko kafa shafin yanar gizo da aka yi laifin kuma juji zai ba da umarni a matsayin ƙari fitar da kuɗin ku ta hanyar fitar da shawara akan wannan abun a cikin kwanaki goma sha biyar da aka yanke shari'a ana iya samun 'yan ƙasa masu taurin kai da ke ƙin aiki da umarnin kotu za ku yi kurkutun shekaru uku zuwa shekaru shida da kuma biyan diyar dubu ɗari zuwa zuwa miliyan biyar na sefa in kuka ki bin hukuncin da kotu ta yanke in a cikin wa'adi goma sha biyar kinnan bayan an sa ku kurkuku ba ku yada takardar hanin ku ba za a iya sa ku kurkukun shekara ɗaya zuwa shekaru biyar da biyan diyar miliyan ɗaya zuwa miliyan goma. Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya.